haske Bello ana da hausa bakwai kauye da gari kwai daɗin kallo tauraruwar al'umma ta yi fice. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana lawal ahmad jarumi a masana'antar funafunan finan umar hashim a cikin fim ɗin The so ku ci gaba da kallon tasha mai suna hausa bakwai tv tauraro al'umma domin ci gaba da kallon kayatattun shirye-shirye da kayatattun fina hausa bakwai tauraro al'umma kwai daɗin alaikum kamar inda kuke gani suna na Aliyu sajita ina nan location inda muke muku daukar um, wata waka ta musamman sabuwar waka wadda tana nan tafi insha Allah a wannan gidan TV na Hausa bakwai za ku fara ganin ta wani albishiri ne na musamman da nake yi. sannan ina tabbatar muku da cewa ku ci gaba da kallon tashar hausa bakwai sauraruwar al'umma haske ya billo ana bakwai ƙauye da gari kwai kallo tauraruwar al'umma ta zuwa gare ku sakkwatawan shehu ga wata dama ta samu da za ku tallata hajarku a cikin farashi mai sauƙi a tashar ku ta Hausa bakwai TV tauraruwa al'umma domin taku ce a ƙarƙashin jagorancin ɗan jaridan nan Umar Bandi Ƙoho Kware Sakkwato.